اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ah, barkamu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani idan yan uwa ba su mance ba wannan dai darasi yana zuwa mana ne a cikin wannan wata na ramadan shekara dubu ɗaya da da da ɗari ɗaya. wato shekara ta 2020 kenan miladiya idan ba a manta ba har yanzu wannan shine darasi na goma sha tara a cikin jerin giyan ko jerin darussa da ke zuwa a cikin wannan sura ta suratul fatiha a baya <clears throat> idan ba a manta ba muna kan faɗin allah ta'ala wato ar-rahmanur rahim mai rahama mai jin kai to a wajen siffanta rahamar Allah kasancewar Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta da wannan siffa ta rahama manzo sallallahu alaihi wa sallama, a cikin hadithin abi huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa law ya alamul mu'minu ma inda Allah min al'ukuba da a ce mumini ya san abin da ke wurin Allah na tsananin ukuba irin rangarangar azaba wanda Allah ya tattali ga wanda ya saba masa ma a fi jannatihi ahadun ba wani guda ɗaya da zai kwaɗayin aljanna bi ma'ana mutum zai koma yana neman kaɗai Allah ya kubutar da shi daga wannan azaba ko da bai sa shi a ko'ina ba saboda tsananin wannan azaba hakanan kafiri wanda yawa Allah ta waye lauya alamul kafiru ma inda Allah minar rahma da kafiri ya san abin da ke wurin Allah na tausayi da jin kai da Allah ya tattali irin tsananin rahamaniya ta Allah tsananin tausayi da jin kai na Ubangiji ma na fi rahmatihi ahadun babu wani guda ɗaya wanda zai ɗebe tsammani daga ainihin tausayi ko rahama ta Ubangiji wanda wannan hadithi yana cikin littafin sahihu muslim hadithi na 2755 har yanzu dai an samu hadithin Aisha Allah ta'ala muke roƙo ya ƙara mata yadda take cewa ah, manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya da ahadun aljannata illa bi rahmatillah babu wani mutum guda ɗaya wanda zai sa ƙafa ya shiga aljanna face da tausayin Allah bi ma'ana ba ka da wani aiki ba ka da wata dubara ba ka da wani abu da za ka yi ka samu aljannar Allah sai dai idan Allah ya ƙara maka da tausayinsa haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ƙulna sai muka ce wala anta ya rasulallah ko da kai ne ya ma'aikin Allah kai da kanka ma ba za ka shiga aljannar ba sai da tausayin Allah kala ya ce wala ana ni ma ba zan samu shiga aljanna ba sai da tausayin ubangiji idan Allah bai haɗa min da tausayinsa ba ni ma ba zan samu shiga ba idan manzo sallallahu alaihi wasallama girmansa da matsayinsa a cikin annabawa da manzanni matsayinsa a wurin Allah ta'ala ya ce maka ba zai shiga aljanna ba sai idan Allah ya haɗa masa da rahamarsa to ina gani da kai ina gani da ke ina gani da ku ashe kaga al'amarin aljanna ba magana ba ce karama to sai dai mai hadisin yake karantar da mu wato rahamar ubangiji tausayin ubangiji ba mu da wani abu da muka yi wanda ya kai mu samu abin da za mu samu to sai Allah ta'ala ya karanta mana Allah ta'ala ya haɗa mana da tausayinsa sai mu samu mu tsira shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen hadisin ya ce illa an yi tagammadani Allahu bi rahmatihi wato illa an yi tagammadani Allahu azza wa jalla bi rahmatihi sai dai idan Allah mai girma da ɗaukaka shine ya lullube ni da rahamarsa to wannan rahama ɗin ita ce abin da za ta sa in samu aljanna rahamar Allah ita ce abin da za ta sa ka samu aljanna ko ki samu aljanna amma ba yawan aiki ba wannan kuma baya nuna mutum ya je ne muri ya zauna ya ce ai aljanna ta Allah ce da rahamar Allah ake shiga don haka in ya so zai samu wannan tauhidi ne mara kyau domin ba ba wato ba tsari bane da manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar kuma wannan ba shi bane manhajin magabata a'a kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowane mutum ana datar da shi wato a sauƙaƙa masa iya yin aiki akan abin da aka halice shi idan mutum ɗan aljanna ne za ka ga aikin aljanna baya masa wahala idan mutum ɗan wuta ne za ka ga aikin wuta baya masa wahala don haka 'yan uwa mu dage iyayenmu mu yi aiki sannan mu ɗauka cewa aikin namu ba zai tsiratar da mu ba sai idan an hada da rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan hadisi yana cikin takharijin mishkatil masabih hadisi na 1257 har yanzu imamu shaukani ya fitar da wannan hadisi cikin fatahun rabbani juzi'i na goma sha ɗaya shafi na 5453 har yanzu wannan hadithi yana cikin sahihu targibi wa tarhib hadisi na 3599 ai yanzu an samu wani hadisi daga sahal ibnu sa'ad as-sa'idi Allah ta'ala muke roko, ya ƙara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce law kanat duniya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin da a ce duniya a wurin Allah ta kai daraja fiffiken sauro ka duba yadda sauro yake wanda za ka sa shi ka murtsike baka san ka murtsike wani abu ba to ba sauro din gaba ɗayansa ba fiffikensa wato ana so a gwada maka kaskancin abu ne ana so a gwada maka wulakancin abu ana so a gwada maka cewa abu kaza ba komi bane ita wannan duniya gaba ɗaya da gidajen da ke ciki da motocin da ke ciki da gine-gine da kayan alatu da kayan kawa da arziki da gwalagwalai da man fetur da komi inda duniyan nan a wurin Allah ta kai kimanin daraja fuffiken sauro to ma tana da daraja kenan to inda ta kai haka to ma saka kafiran min hashur batama'in da Allah bai kyale ma wanda ya kafirce masa ruwa ko da kudde ya sha ba to amma duniya a wurin Allah ba komi bace ba kowa bace ba ta da daraja mu ne da ba mu san Allah ba ba mu san abin da Allah ya yi mana tattali ba har muke ganin duniyan nan wata abu ce da har take iya ɗaukan hankalinmu ta hana mu yin addini wanda yau an wayi gari wasu mutane saboda neman duniya mutum zai ɗauki ɗansa tun yana yaro ya kai shi koyan sana'a ya hana shi koyan addini haka yaron zai girma a jahili ba addini ba sanin Allah ba sanin manzon Allah yaro ya girma bai san Allah ba bai san manzan Allah ba bai san darajar iyayensa ba wai duka an yi wannan ne saboda neman duniya yau za ka ga mutum yana da digiri da digirgir amma bai iya ta da ikamar sallah ba yau za ka ga mutum yana da ilimi fiye da yadda baka tsammani na duniya amma abin da ya shafi sallah ko ilimin addini babu abin da ya dame shi wannan tabbas ba karamar taɓewa ba ce Allah ta'ala ya shirye da mu manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi mana wannan ishara ya tabbatar mana cewa duniyan nan ba ta kai darajar fiffiken sauro ba a wurin Allah inda ta kai darajar fiffiken sauro to kafiri ba zai samu ruwan sha ba hadisin yana cikin at-targhib wa tarhib hadisi na wato juz'i na hudu shafi na 158 hadisi na 3240 har yanzu wannan hadisi yana cikin muktasarul maqasid wato hadisi na ɗari 829 har yanzu wannan hadisi yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na dubu biyu da ɗari 2320 har yanzu wannan hadisi yana cikin asilsilatu sahiha ta imamul albani hadisi na ɗari tara 943 so don haka wannan shine dangane da abin da ya shafi faɗin Allah ta'ala ar rahim to yanzu ah, sai faɗin Allah tabaraka ta'ala da ya ce maliki yaumiddin maliki yaumiddin mamallaki wanda ya mallaki ranar alkiyama wanda ya mallaki ranar sakamako masu karantawa da maliki wato wanda yake mai mulki ranar tashin alkiyama yau a duniya ka iya cewa wane mai mulki ne wane mai mulki ne amma idan aka wayi gari a filin alkiyama Allah shi kaɗai ne mai mulki don haka maliki da kaji an ce ismu fa'il ne na asulasi wanda yake almujarrad daga madda na malaka maliki wato ismu ne na fa'il wanda da an samo kalman ne daga malaka wato mallaka kenan wanda kamar inda za a iya duba ta halilu kalimatul qur'an babban malami na musulunci ibn al-ha'im a cikin littafin sa at fi tafsiri gari qur'an kalmar da ya duba a cikin wannan aya ita ce addinu idan aka ce addinu abinda muka fi sani galiban shine addini ya ce yawmuddini da kaji an ce ai yawmul jaza addinu shine aljaza'u sakamako wa yati bi ma'anar hisab wani lokaci yana zuwa da ma'anar hisabi sakamakon ai shine hisabin wato yana zuwa yawmuddin ko ya zo yawmul jaza ko ya zo yawmul hisab wa ta'a wato yana nufin addini yana nufin da'a addini yana nufin ibada duka wannan kalmomi suna ɗauka ko dai aljaza'u ko alhisabu ko adda'a ko al'ibada kowane daga cikin wannan ma'ana ce daga cikin ma'anoni na ainihin wannan kalma ta addinu wa ma ya tadayyanu bihi min al-islami wa gairihi da abin da ake yin addini da shi a musulunci da ma wajen musulunci akan kira shi addini mu a wurinmu addini kaɗai shine musulunci kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna dina inda Allahi al-islam kaɗai addini ji a wurin Allah shine musulunci wasu a wurinsu suna da irin nasu addinin kuma suna kiransa addini so don haka shi wannan babban malami ibn al-ha'im ya ce ma'ana ta addinu wato aljaza wa'annan kalmomi da ya kawo guda hudu aljaza'u wal hisabu wa wal ibada to dai ma'anar addinu baya fita daga cikin waɗannan ma'anoni guda hudu idan ka duba almuyassar fi garibil qur'an yake kawowa cewa yawmud dini da aka ce shine yawmul qiyamati alladhi yakunu fihi aljaza'u shine ranar tashin alkiyama wanda a wannan rana ne kowa zai tarar da sakamakon abin da ya aikata a nan duniya cewa Allah mamallakin ranar sakamako kenan mamallakin ranar hisabi mamallakin ranar alkiyama mamallaki na ainihin rana da kowa zai karbi sakamakon aikinsa babban malami muhammad Ibn abdulaziz al-khudair a cikin asiraju fi bayani garibil qur'an shi ma ya ce dini da aka faɗa shine yawmul jaza'i wal hisabi ranar da kowa zai karbi sakamako ranar da kowa zai tsaya gaban Allah ta'ala tsirara don a bincike shi babban malamin musulunci a sheikh muhammadu amin ibn muhammadu al-mukhtar a shankiti Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa Allah da ya ce maliki yaumiddin lam bayyan huna bai bayyana mana menene ranar sakamako ba wa bayyana hufi kaulihi Allah ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul infitari aya ta goma sha bakwai zuwa goma sha tara Allah ta'ala yake cewa wa ma adara kama yawmuddin shin wai me ya sanar da kai ranar da ake kira yawmuddin Sun ma ka ma yawmuddin sannan me ya sanar da kai abin da ake kira ranar wato yawmuddin sai ya ce ma la tamliku nafsun li a wannan rana ta addinu ranar sakamako ranar hisabi ranar alkiyama la tamliku nafsun li nafsin shai'a babu wata rai da ta mallaka ma rai wani abu batun wani mutum zai sace ka zai yi smogal ɗinka a aljihu to wannan wato tatsuniya ce wani yake maka kai ma ya lura cewa baka san abin da kake ba ranar tashin alkiyama Allah ta'ala manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kowa zai tashi ne tsirara idan kowa ya tashi tsirara manzo Allah ya ce wa awwalu man yuksa Ibrahim farkon wanda za a bashi tufafi ya sa shine annabi Ibrahim tambaya shine shehunka ko wanda kake yarda da shi yana da riga da yar ciki da malin malin malin malin din mana da aljihu mai cin mutum dubu saba'in wai zai yi smogal zai saci mutane dubu saba'in sai ya ɗauke su ya kai su aljanna ba tare da Allah ya sani ba wannan wasa ne da addini kuma wasa ne da ubangiji kai in ba jingina jahilci zuwa ga Allah ba ta ya za a yi a ce wai an yi wani abu a filin alkiyama Allah bai san shi ba wannan yana daga cikin kafirci mu kiyaye jingina jahilci zuwa ga Allah kafirci ne ba daidai ba ne kafirci yana fidda mutum musulunci domin an yi wani abun da Allah bai sani ba wanda shi Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abun da yake boyuwa ga Allah wai kai ba ka da aikin da za ka yi wa Allah na alkhairi ka samu rahama har sai an sace ka an saka aljihu wannan kaga itirafi ne daga wurin ka cewa baka da amfani baka da alkhairi har sai wani ya sace ka muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga wani ya sace mu mun san cewa ba satar da za a yi a gaban Allah so don haka a wannan aya Allah ta'ala ya gaya mana menene yawmuddin wa ma adaraka ma yawmuddin thumma ma adaraka ma yawmuddin me ya sanar da kai abinda ake ce ma ranar sakamako yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a rana ce da wani rai bai mallaka ma wani rai komi ba ba ka iya taimako na ba na iya taimakonka ba ku iya taimakonmu ba mu iya taimakonku duk wanda ka gani da wani tagomashi a wannan rana wani abu ne na sa da ya zo da shi domin yau wato rana ce la tamliku nafsun li nafsin shai'a wal amru yawma idhin lillah al'amari a wannan rana gaba ɗaya koma hannun Allah ba wani basarake ba wani mai mulki ba wani mai ilimi ba wani mai kowa ya koma yayi tsaye wal amru yawma idhin lillah wato a wannan rana al'amari ya koma wurin Allah wal muradu biddini fil ayati al jaza abinda ake nufi da addini a wannan aya shine al jaza wato sakamako kenan idan aka ce addini ana nufin al jaza'u sakamako daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala wa inna alaika la'anata ila yawmiddin <coughs> wato Allah ta'ala yake cewa a iblis tsinuwa ta tabbata a kanka har zuwa ranan sakamako wato kana cikin tsinuwa har zuwa ranar sakamako wato yake cewa wa inna alaikan la'anata ila yau lallai tsinuwa ta tabbata a kanka har zuwa ranar sakamako kamar yadda ya faɗi cikin suratul hijiri aya ta 35 kenan da ya ce wa inna alaikan la'anata ila di bi ma'ana ila yawmil jaza'i ila yawmil hisabi ila yawmil qiyamati iblis ya wa Allah tsaurin ido <clears throat> Allah ta'ala ya la'ance shi ya nisa tashi daga rahama kuma ya tabbatar mai da tsinuwa da an kira wato iblis shaidan sai a ce la'anatullahi alaihi to Allah ta'ala ya tabbatar da tsinuwa a kansa har zuwa ranar tashin alkiyama ranar sakamako da faɗin Allah ta'ala wa inna alaika la'anati ila yawmiddini tsinuwa ta Allah ta'ala ya ce wa shaidan tsinuwa ta ta tabbata gare ka har zuwa ranar sakamako kamar yadda ya faɗa haka kuma a cikin suratu sad aya ta 78 a wata ayar Allah ta'ala ya ce wa qalu ya wailana hadha yawmuddin idan aka tashi mutane daga kabari waɗanda suke kafirai daga ciki wanda ba su aikata komi a rayuwarsu ta duniya ba za su ce ya wailana kai can mu kai mun shiga uku yau yawmuddini wannan shine ranar sakamako ita ce ranar alkiyama ita ce ranar hisabi da ake gaya mana wanda wannan aya tana cikin suratu safat aya ta ashirin da farin Allah ta'ala inda yake cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin annabi ibrahim yana bayani akan waye Allah ya ce Allah shine wanda nake kwaɗayi ya yafe mani ya gafarta mani khati'ati kurakurai na yawmaddini ranar aljaza ranar sakamako ranar hisabi ranar alkiyama wannan aya tana cikin suratu shu'ara'i aya ta biyu. babban malamin musulunci al-imam ibnu kathir Allah ta'ala ya masa rahama <clears throat> da ya zo fassara wannan aya ya ce wato maliki ma'akudun ne minal milki wato kalma ce da aka ɗauko ta daga mallaka maliku mamallaki wanda ya mallaka kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce kul a'udhu bi rabbin nas sai ya ce mai malikin nas da kasara maliki mamallakin mutane wanda ya mallaki mutane wa maliki wato idan kana karanta qur'ani ka karanta riwaya mai maliki ma'khudhun minal mulki shi kuma wannan kalma an ɗauko ta ne daga mulki kamar faɗin Allah ta'ala a ranar tashin alkiyama idan kowa ya tsaye a gabansa ya kasa magana ya kasa motsi sai Allah ya ce limanil mulkul yauma ina tambaya ku yau wake da mulki ina shugaban ƙasa ina gwamna ina minista ina ciyaman ina kansila ina basaraki ina hakimi Allah zai yi wannan tambaya ce limanil mulkul yau yau wa yake da mulki akwai wani mai mulki yau gaba ɗaya za a yi shiru ba wanda zai buɗe baki kowa ya yi shiru gaban Allah Allah ta'ala ya yi tambaya daga ƙarshe zai ba kansa amsa ya ce lillahi wahidil Alkahar, wato mulki yana ga Allah wanda yake shi ne makaɗaici kuma shi ne mai rinjaye shi ya kaɗaita da mulki kuma shi ne mai rinjaye akan kowa kaga maliki ya fassara maka wato maliki ya fassara maka maliki yawmiddini sannan limanil mulkul yau ya fassara mana ainihin wato maliki da faɗin Allah ta'ala qauluhul haq wato faɗar Allah ita ce gaskiya ko Allah shi ne gaskiya walahul mulku kuma Allah shi kaɗai yake da almulku kaga har yanzu ma'ana malikin nas kenan suratul an'am aya ta saba'in da uku da faɗin Allah ta'ala almulku yawma idhinil haqqu lirrahman lallai mulki na Allah ne wanda yake mulki na Allah ne mulki na mai rahama ne wa kana yawman alal kafirina asiran wannan yini na alkiyama ranar sakamako da aka ce maliki dini ko maliki dini to yauman ne wani yini ne asiran alal kafirina mai tsananin wahala mai tsananin jin jiki ga kafirai don haka a wannan rana ma almulku yauma idhinil haƙƙu mulki yana ga Allah lirrahmani mulki yana ga mai rahama wannan aya tana cikin suratul furqan aya ta 26 <clears throat> wa inda ma udifa ila yaumiddini an jingina shi shi Allah zuwa ga ranar sakamako li'annahu la yadda'i ahadun hunalika shay'an a wannan yini ne babu wanda yake iddi'ai babu wanda yake ikirari babu wanda yake ganin yana da mulki wala ya takallamu ahadun illa bi iznihi a wannan rana ta alkiyama ce babu wanda zai yi magana sai da izinin Allah sai idan Allah ya ce wane e yi magana kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce yau mai ya ruhu wal mala'ikatu saffan a wannan rana a ruhu mala'ika jibrilu da sauran mala'iku za su yi sahu su yi jeri su taru a gaban Allah su yi sahu sahu wanda su kansu la ya takallamuna illa man azina lahur rahmanu babu wanda zai iya buɗe baki ya yi magana sai wanda Allah mai rahama ya ba shi izini wa ƙala sawaba kuma ya zanto abin da zai faɗi ya zama magana ce daidai ya zama magana ce wadda Allah ya yarda ya faɗa wanda wannan aya tana cikin suratun naba'i aya ta 38 tabbas wannan rana ita ce yawmul dini ita ce yawmul wato yawmul qiyama wanda Allah ya ce maliki yawmid dini <clears throat> ko maliki yawmid dini wa ta'ala Allah ta'ala yake cewa yau mai yawma idhin yattabi'una da'iya la wajala. a wannan rana ne mutane za su bi wani mai kira mala'ika zai yi kira ce kowa ya biyo ni gaba ɗaya a ƙaddama a taru gaban Allah kowa ya zo nan yattabi'una da'iya za su bi wani mai kira la'i waje wanda ba karkata a gare shi a nan duniya manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi kira wasu sun ƙibi masu wa'azi suna kira wasu na kimbi amma a wannan rana idan wannan mai kira ya kira ni ban isa ba kai ma baka isa ba ke ma baki isa ba kowa sai ya bi yattabi'una da'iya la'i wajala. kowa zai bi wannan mai kira wanda ba karkata a gare shi wa kasha'atil aswatu lirrahmani anan ne saututtuka za su yi ƙasa za su yi kushu'i za su raurawa ga Allah kowa tsoro zai kama shi sautinsa gaba ɗaya zai yi tsit fala tasma'u illa hamsan babu abin da zaka rika ji sai dan abin da ba a rasa ba hamsu shine dan abin da zaka ji idan ka taba riga misali ko idan ka taba jikin wani kaga yanzu zaka iya taba riga ba wanda ma zai ji wannan kara fala tasma'u illa hamsan ba abin da zaka ji sai dan dan cacaca haka dan kadan kadan kamar an taba riga ko kamar an taba jikin mutum wannan aya tana cikin suratu daha aya ta 108 har yanzu Allah ta'ala yake cewa ita wannan ranar sakamako ya ya'ti wato la takallamu nafsun illa bi iznihi a wannan rana ranar da za a zo rai ba ta magana sai idan Allah ya ce wane eh yi magana idan ba Allah bane ya ce wane ka yi magana babu wanda zai yi magana don haka Allah ya ce a wannan rana faminhum shakiyun wa sa'id a cikin mutane akwai wanda yake mai rabo akwai wanda yake taɓaɓɓe wannan aya tana cikin suratu hud aya ta ɗari da biyar. Allah ta'ala yake cewa wata yawman la tajzi nafsun an nafsin shai'a ku ji tsoron wani yini <clears throat> wanda yinin yana nan zuwa wata rai ba za ta amfanar da wata rai da komi ba babu wanda zai ma wani amfani wannan yini zai zo ba za ka taimake ni ba ba zan taimake ka ba ba za ka yi min amfani ba ba zan maka amfani ba miji ba zai wa mata amfani ba mata ba za ta yi wa miji amfani ba ɗa ba zai wa uba amfani ba uba ba zai waɗa amfani ba aboki ba zai amfani aboki ba babu wata rai da za ta amfanar da wani rai kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cikin suratul baqara aya ta 48 Allah ta'ala yana siffanta mana wannan rana yace yau tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran a wannan rana ne a wannan yini yawmuddin a wannan rana kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata a halarce kowa zai ga abin da ya aikata ya riga shi zuwa a wannan rana aikin ka ne zai riga ka zuwa filin alkiyama wa ma amilat min su'in da abin da rai ta aikata mummuna ya riga ta zuwa wurin Allah ka ya riga ka isa wurin Allah ka ya riga ka isa wurin Allah wannan aya tana cikin suratu Ali Imran aya ta 30 a wannan rana Allah ta'ala yake cewa yawma mata wujuhun wata taswaddu wujuhun a wannan rana ne wasu fiskoki za su yi fari fat alamun sun zo da alkhairi wa taswaddu wujuh wasu fiskoki za su yi baki saboda sun zo da sharri kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cikin suratu Ali Imran aya ta ɗari da shida. har yanzu Allah ta'ala ya siffanta wannan rana ya ce yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat a wannan rana Allah zai canja ƙasa ya kawo wata sabuwar ƙasa zai canja sama ya kawo wata sabuwar sama ya shimfiɗa wannan rana duk za a yi wannan aiki kamar yadda Allah ya faɗi haka a cikin suratu Ibrahim a wata ayar Allah ya ce wa an zirhum yawmal hasarati ka gargaɗi mutane akwai wani yini yana nan zuwa yini ne ba abin da ke cikinsa sai na dama. wanda ya yi aikin alkhairi ma zai yi nadamar ina ma da ya yi abin da ya fi haka bare kuma wanda ya aikata sharri shi yasa Allah ya kira shi yawmal hasarati ranan nadama id qudiya al'amru a lokacin da za a yanke al'amari wahumfi fi ghaflatin suna cikin rafkana lokacin da aka yanke mutuwa ko aka yanke tashin alkiyama mutane suna cikin ainihin rafkana kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi haka cikin suratu maryam aya ta talatin da wa qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa yau na tsawi sama'a a wannan rana ne za mu naɗe sama ka tsaye sijilli kutub kamar yadda ka san marubuci yake naɗe littafi yadda ka san marubuci yana naɗe ainihin sijil wato yana naɗe littafi yana naɗe abin da ya rubutu a kansa suratul anbiya'i aya ta ɗari da hudu. <clears throat> Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgiza na ranar tashin alkiyama abu ne mai girma sai ya ce yau mata zahalu kullu murdi'atin amma arda'at a wannan rana duk wata mai shayarwa za ta jefar da ɗan da take shayarwa duk wata uwa za ta yadda jaririnta ta yadda shi ta gudu wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki a wannan rana sai ta haife shi saboda bala'i wataran nasa sukara za ka ga mutane a buge suna tangadi Allah ya ce wa mahun bi sukara Allah ya ce ba giya suka sha ba walakin na azaballahi shadid azaba ce kawai mai tsanani ta wannan rana kamar yadda Allah ya faɗi hakan a suratul hajji aya ta ɗaya kai wannan rana ita ce Allah ya mata take yau la yanfa'u malun wala banun tsanani a cewa na alhajin birni ne mai kuɗi rana ce da dukiya ba ta amfani ‘ya'ya ba sa amfani illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo wa Allah ta'ala wato da zuciya mai kyau maganganu akan ranar tashin alkiyama da irin taken da Allah ya ma wannan rana yan uwa suna da yawan gaske suna da matukar yawan gaske wanda waɗannan take Allah ta'ala ya yi ne don mu lura da ainihin alkiyama iyakacin abin da kake takama da shi ai dukiya ce Allah ya ce ba ta da amfani ba 'ya'ya ba ne Allah ya ce ba za su amfani ka ba so don haka lokaci ya harare mu insha Allahu ta'ala Ah, nan za mu dakata idan mun haɗu a darasi na ashirin